بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake da fuskokinmu a wannan lokaci mai albarka a wannan la'asariya ta yau ashirin cicci ga watan rajab a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 29 ga watan mayu watan biyar shekara ta 2013 miladiya mun na wannan masallaci da ke nan babban masallacin juma'a da ke nan nasara uh, kwantagora za mu ci gaba da karatun alwasiyatu tsohora ta shekul islam ibn taimiyya inda yake ajiya shekul islam ibn taimiyya yake zayyano mana abubuwan da suke ƙarƙashin attaqwa yace wa tafsilu usuli taqwa wa furu'iha la yahtamilu haɗin al ya ce yin bayani dalla dalla a akan abin da ya shafi taƙawa usul ɗinta da furu ɗinta wannan lokaci ba zai iya wadatarwa ba malamin lissafi mana abubuwan da yake ne a dunkule yi domin Allah subhana wa ta'ala wurin ibada da kuma wurin neman taimako sai malam yanzu zai tashi a bangare na biyu cikin tambayar wannan bawan Allah da yake nema a mashi wasiya ya ce wa amma ma sa'alta anhu min afdalil a'mali badal al-wajibat fa innahu yaxtalifu bi ikhtilafi nasi fi ma yaqdiruna alayh wa ma yunasibu awqatahum fala yumkinu fihi jawabun jami'un mufassalun li kulli ahad lakin mimma huwa kal ijma'i bayna al-ulama'i billahi wa amri anna mulazamata dhikrillahi ta anna mulazamata dhikrillahi da'ima huwa afdalu ma shaghal al-abdu bihi nafsuhu fil jumla وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون قال الذاكرون الله الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن إعطاء أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال وذكر الله قال وأما ما سألت عنه أمن نغني دا أبن دا كتن بيا min afdalil amal daga cikin alissafa maka abubuwan da suke cikin mafifitan ayyuka bayan fara'id bayan farilla don duk wani aiki da mutum zai ya samu falalarsa yana zuwa ne bayan farilla farilla shine abu mafi girma da ubangiji subhanahu wata'ala yake so bawan sai ya zama ya lazumce shi to kuma bayan ya kammala farilla sai ya biyo da nafilfili ana buƙatar ya zamana bawa yana da nafilfili kuma kowace ibada akwai nau'ukan nafilfili da ake yi sallah tana da nata nafilfili akwai rakoyi kafin azhar rakoyi bayan azhar rakoyi kafin la'asar rakoyi bayan magriba rakoyi bayan sallar lisha da kafin sallar lisha da rakoyi kafin sallar asubahi waɗannan nafilfili sun da matuƙar muhimmanci sosai da sosai haɗi kuma ga nafilfilin cikin dare ɗin sai shakul islam ibn taymiya ce fa inna yakhtalifu bi ikhtilafin nas yin ayyuka na masu falala bayan farillai fa innahu bi ikhtilafin nas wannan yakan sha bamban ne sabani yadda mutane suka sha bamban fi ma ya katuruna alai cikin abin da suke da iko a kai abin da kai za ka iya yi wani ba zai iya yi ba abin da wani zai iya yi kai sai ya maka wahala wa ma yanasibu awqatahum da abin da yake yi daidai da lokutan su fala yumkinu fi jawabin jami'a ba za ka iya cewa ga wata amsa dunkulalliya ba mufassalun likulli ahadin da za ta iya wadatar da kowa dangane da ayyuka na nafilfili ba ba za ka iya cewa ga wani abu da zai iya wadatar da kowa ba a lokacin da wani ya iya shi wani ba zai iya shi ba a lokacin da wani yake da lokacinsa wani kuma ba shi da lokacinsa shekul salar bin timi yake cewa lakin mimma huwa kal ijma sai dai akwai wani abu da yake za ka iya cewa kamar shine ijma'in da malamai suka yi bainal ulama'i billah abin da yake ijma'i tsakanin malamai da suka san Allah subhanahu ta'ala wa amrihi malamai da suka san al'amarin Allah subhanahu ta'ala abin da zaka iya cewa kamar ijma'i ne tsakanin su anna mulazamata zikrillahi ta'ala lalle lazimtar zikirin ubangiji subhanahu ta'ala lazimtar ambaton Allah da'iman a kowane lokaci huwa afdalu ma shaghala abdu bihi nafsahu fil jumla Shi ne mafi girman abin da bawa zai shagaltar da kai shi da shi a dunkule ma'ana wani abu da za ka iya cewa a dunkule kamar abin da malamai suka yi ijima'insa, kuma zai iya kowa zai iya yin sa ya zama na babu wani abin nan shi ne ambatan Allah subhanahu wa ta'ala fil jumla a jumlace wa ala zalika dalla hadithu abi hurairata akan wannan ne hadisin abu huraira abdurrahman bin sakhar allazi rawahu muslim hadisin da imam muslim ya rawaito shi ya nuni cewa lazumta zikiri yana cikin abin da yake shine afdalul a'mal ba'da wajibat wanda yake wannan kuma abin da yake ya tabbata tsakanin malamai da suka san Allah hisa ya ce bainal ulama billah tsakanin malamai da suka san Allah suka san al'amuran Allah subhanahu wa imam muslim ya rawaito wani hadisi imam muslim dai shine al-imam kabir al-hafiz al-mujawwad mujawwid al-hujjat sadiq abu al-husayn muslim bin hajjaj bin muslim bin ward al-qushairi bin an haife shi a shekara ta 204 bayan hijira kenan ya rasa shekara ta ɗaya daga cikin littafansa akwai al-jami'u sahih ma'ana sahih muslim akwai kitabul musnad al-kabir akwai kitabul jami'il kabir akwai kitabul tamyiz akwai kitabu man laysa lahu illa rawun wahid cikin waɗanda yake a malamai ba wanda ya roto hadisinsa sai mutum ɗaya imam musulmi ya tara irin waɗannan mutanen da kuma kitabu tabaqatu tabi'in da kitabul muqtaramin Allah ta'ala ya ji shi da gafara imam muslim ya rawaito hadisi daga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mana hadisi abu huraira maki Allah ya ce sabaqa al mufarridun sabaqa al mufarridun masu zikirin nan sun riga sun wuce sun wuce kowa ƙaruwa ya rasulallah sai sabai suka ce ya ma'aikin allah wa manil mufarridun wanene ne al mufarridun ƙal sai ma'aikin allah ya ce azzakirun allah kasira su ne masu ambatan allah da yawa wazzakirat da mata masu ambatan allah da yawa su ne al-mufarridun waɗanda suka wuce kowa kuma ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya faɗi wannan ne a hanyar tafiyarsa zuwa birnin makka inda ya kai daidai wani wuri wata abin nan daidai wani dutse da ake kiran ake kiran da suna jumdan sai sai siru hadha jumdan sabaq al mufarridun ku daga kafa wannan shine dutsen jumdan al mufarridun masu zikiri sun riga sun wuce kowa masu zikiri sun riga sun sha gaban kowa mazan su da matan su wa fi ma rawahu abu da'ud haka na abin da zai nuna maka masu zikiri su ne gaba da kowa shine abin da imam abu da'ud suleiman bin ash'af ya rawaito shine shehu sunna suleiman bin ash'af bin amr bin amir kamar da abdurrahman bin abi hatim ya ambace shi kenan imam abu da'ud ya rawaito wani hadisi daga abu darda Allah ta'ala ya kara mishi yadda daga maza Allah sallallahu alaihi wa sallama maki Allah ce ala unabbi'ikum bi khairi a'malikum ashe ba na ba ku labari na mafificin ayyukanku ba in ba ku bayanin mafificin ayyukanku aikin da ya fi kowanne wa azkaha inda malikikum kuma ya fi kowanne tsarki a wurin ubangijinku a wurin sarkinku wa arfai hafi tarajatikum kuma abin da ya fi karfin daraja ya fi girman daraja na abin da kuke so wa khairin lakum min taiz zahabi wal warik kuma shi ya fi alkhairi a kan ku dinga fitar da azurfa da zinariya kuna bayarwa kyauta wa min an talqaw aduwakum kuma shi ya fi alkhairi a kan ku haɗu da makiyanku fatadribu anaqahum ku daki wuyayen su mana ku fille musu kawuna wa yadribu anaqakum in sun samu sa su fille muku kawuna qalu ya rasul qalu bala ya rasulullah sai sa suka ce ya manzan Allah eh ka ka ba mu labarin wannan wannan aiki ne wanda yake shine mafificin ayyuka a wurinmu shine aikin da ya fi tsarki a wurin almalik allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya fi girman daraja shine wanda ya fi ba da sadakar zinariya da azurfa shine wanda ya fi jihadi wannan abu menene shi ya rasulallah qal sai manzo allah ya ce zikirullah shine ambatan allah mana ji da ke ko shine zikirullah kun ga wacce hadisi da wannan hadisi lalle ilalla sun ba mu matsayi na abin da ya shafi zikiri ma'ana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala qala rahimahullah wa dalail alqur'aniyyah wal imaniyyah basaran wa khabaran wa nazaran ala dhalika kathira wa dalail alqur'aniyyah dalilai na alqur'ani mai girma wal imaniyyah dalilai na imani na abin da ke ƙara imani basaran da wanda yake da ido na hankalta ya gani wa khabaran da yadda suka zo a hadisai da ayoyi na labari wa nazaran da tunani akan haka ala zalal kasira da suka zo suna da yawa akan haka da suke ba da falalar zikiri da tasirin zikiri don gunga a kan shi neman ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ma alkur'ani da suna azzikir wanda yake wannan ya ishi zikiri sunan cewar lalle ilalla yana da falala sosai da sosai dan Allah ta'ala ya kira alkur'ani da suna zikiri yace hannu na nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun kuma ya sake kiran alkur'ani da suna ar-ruh wa kadhalika awhayna ilaka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nadi bihi man nasha domin shi ke rayar da zuciya zuciyar da ba ta karanta qur'ani kashewa take yi bushewa take yi ثم قصر قلوبهم قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ولك فكر ينا لوسس zuciya. ina zuwa ina zuwa ina zuwa kayan ke sosai da sosai magana mai nake kafin haka eh zikiri yana lausasa zuciya ala bi zikirin lahi ta kuma in ku saurara da zikiri ne zuciya take samun natsuwa da zikiri shine abin da ke natsar da zuciya kuɗi zallashi baya natsar da zuciya mulki baya natsar da zuciya ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko mulki zallan shi da kake ganin shi baya natsar da dukiya ba yau suka kammala da cika shekara biyu da a ofis ba to bari ga wani tun daga yau kuma shi kenan shi da bacci sai an gama zaɓe mai zuwa saboda yanzu ana ganin saura kwana kaza wannan kai ya sauka shi ya hau ko kuma a'a saura kwana kaza shi kuma ita zarce haka za ga kowanne yana neman sa'ar kowanne sai ga gaba ɗaya saboda tsarar da rashin natsuwa ga mulki amma babu nutsuwa za a ga wani ga kuɗin a ƙasa amma ba a san wani gida zai kwana ba don yana da gina a kwar gabas yana da ita a kwar kudu yana da ita a kofar yamma sai ga har sallan magariba inda za a samu wasu masu zai ji baki ko zai ji motsin mashin ko motsin mota wajen sha biyun dare ko sha biyu da sai ga ya ce a lafiya ko waɗannan wani bakin dare ne watakila kafin kaga ya samu hutu ya sami bacci sai gari ya waye ashe dukiya kadai ba ta natsar da zuciya mulki kadai ba ya natsar da dukiya kullum da ke ko amma mulki da ya haɗu da zikirin ubangiji dukiya da ta haɗu da zikirin ubangiji sai ga ya zama alkhairi ga mutum amma abin da yake tabbas shine abin da ke sanya zuciya ta zama natsatsiya kuma ya lausasa zuciya shine zikiri da nassin alkur'ani mai girma ala bi zikirin lahi ta kuma in qulub sai ya zama mutumin da yake zikiri kuma ba shi da natsuwa to ba zikiri ike yi ba kun fahimci wannan da kyau ko domin zikiri natsuwa yake samarwa sai zama na kuma gashi yana zikiri amma kuma babu alamar natsuwa tare da shi to wannan ba zikiri ike yi ba tunda nassi na alkur'ani da yake nuna mana cewa zikiri yana natsar da zuciya ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kuma shi sa shekul islam ibn taimiyya ya ambaci wannan yace wa kallu zalika an yi lazim al'abdul azkar al-ma'furata an mu'allim al-khairi wa imam al-muttaqina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kal azkar al-mu'aqqatati kal azkar al-mu'aqqati fi awwal an-nahari wa akhiri wa inda akhdh al-mazj wa inda manam وأدبار الصلوات والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك وقد صنفت له الكتب المسمات بعمل اليوم والليلة شيخ الإسلام بن تيمية يتشوى وأقل ذلك ما في كرنشن هكا ما في كي نمبر ba a buƙaci ka yi abin da yake ƙasa da wannan ba tunda Allah ta'ala ce ya yi ladina amanu zikrullaha zikran kathira wa sabbihu bukratan wa asila ya ayyuhal ladina amanu zikrullaha ya ku dukkan waɗanda suka yi imani ku ambaci Allah zikiran haƙiƙanin ambato kafiran kuma mai yawan gaske wa sabbihuhu ku yi ma Allah ta'ala tasbihi bukratan da safiya wa asilan kuma da maraici kuma Allah subhanahu ta'ala tasbihi da safe ku shi da maraice wanda yake wannan ayoyi kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ambata suna cikin ayoyi da suke nuna mana bayani akan abin da ya shafi zikirin ubangiji subhanahu ta'ala shekul islam bin taimiyya yake cewa wa kallu min zalik mafi karancin abin da mutum zai lizimta ayyu lazim al'abdu shine mutum ya lizimci al'azkar ma'afuwa zikirai da aka ruwaito daga wurin kowa da kowa an mu'allimul khairi daga wanda yake sanar da al'umma alkhairi kuma Allah ta'ala ne ya aiko shi da wannan wa imamil muttaqin kuma wanda yake shine shugaba na duk wani mutaki duk wani mutaki yana bayan sahun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne to ya lazimci zikiri da aka rawaito daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kenan shine zikirin da yake rayar da zuciya amma zikirin da ba a rawaito shi daga wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wannan baya ciki wadaka zikiri da yake amsa sunan zikiri shine wanda aka rawaito daga wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda ya karanta da al'umma sai kafatan a farke tsawon shekaru 23 ya karantar da su filla filla dake dake wannan shine zikirin da ayoyi suke magana da suka ce ya ayyuhal ladzina amanu zikrullaha zikran kaseera wa sabbihu bukratan wa asila amma a ce maka a ziga ka a ce ka je ke zikiri har a kira ka mahaukaci sannan kuma shi da ya faɗa maka kuma bai huce gaba ba to wannan ba ingantacciyar dabara ba ce ina fata mun fahimci wannan da ke ko kamata ya duk wanda zai karanta da mutane cewa su ta zikiri har a kira su mahaukata to ya zamana kuma yana gaba shi ne gaba sai mutane su biyu amma kaga sai ga musu salamatu al'afiya ya ziga samari kaga mutum sai zariya yake yi kamar wani wanda zai hau gori kaga mutum da gani yadda yake harka babu alama ta hankali a ciki ko duk mutum ya sha alabuku ko ya sha totolin ko ya sha jojolin ko ya sha menene menene a ce kuma wannan shine ake zikiri sai ga babu alamar natsuwa a ciki wafiyar cewa da kyau ko tsorata mafi girma abinda wannan shine mutum ya zikiri da aka rahoto daga wani manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da yawa wasu zikirai da ake baima mutane su karanta cikin dare ko su karanta akan hanya za a ga haukatar da su yake da yawa a kodin da yake sun riga sun zautu an riga an zautar da su an sa su a kan kwana in ji ƙalar rawi ya ce in gana da kuɗi a ce ka kawo ba tafi da kai baga dada in ba ka da kuɗi a ba ka dabjejen ka carbi ka tsaya akan kwana kai ta zikiri ga wannan ba ita ba wa mutum gata ba gatan da zai wa mutum shine a ɗora shi kan zikiri wanda ya zo daga wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama a yadda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya karanta tunda mun riga mun karanta ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك كأنبت أبنجدك أزوتيك شين واذكر ربك في نفسك تضرعا كان من كسكن تدكي جماعة الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة كما كان يشأبوي ودون الجهر كان ين ذكر فقصد بيناوا dan kaga akwai bayyanawa akwai kuma ƙasa da bayyanawa haka za ka yi zikiri ɗin kenan ka yi shi fi nafsik abin da yake fi nafsika shine ka yi zikiri bakinka yana hurtawa zuciyarka tana hikaito abin mana abin da kake faɗa ba tare da wani yaji ba wani shi ake bukata ba wai ka yi shuru haka ba idan ka yi shuru haka baka bakinka ba motsa bi amma sunan zikiri ba domin zikiri yana cikin fa'alul lisan harshen ka ya faɗa ya ci subhanallah ba tare da wani ya ji ba harshen yana hurtawa zuciyar tana halarto ma'anar wannan shine mataki na biyu na farko mataki na biyu kuma shine ka faɗe shi da baki amma kuma in ba wanda yake dab da kai ba zai ji abin da ka faɗa ba shine wa dunal jahari min alqawli na zancen da zaka faɗa wannan fa shine abin da sawi ya faɗa da yake hashiya akan jalalaini a daidai wannan ayar ya ce ba a son mutum ya ɗan ɗaga murya kaɗan da zikiri sai idan ya ji tsoron bacci zai kama shi kuma yake gana in ya ɗan ɗaga muryar baccin zai sake shi to wannan shine ake bukata ya ɗan faɗe shi kaɗan ta yadda zai kori baccin to amma gaba manta in dai bacci yana so ya kama mutum shine mutum ya haƙura da zikirin ya yi bacci saboda kare game da yana zikiri kuma yana bacci manzo Allah ya ce kare je kuma yana zagin Allah subhanahu wataala saboda in bace ta baki kai yana nufa ga waɗansu abubuwa to amma abin da zai gwaje na ce sawi suna cikin manya-manyan mabiya har ka sufanci amma duba ga yadda ya kawo ya yi bayanin yadda ake zikiri a ƙarƙashin wannan ayar fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa tadarru'an kana mai kaskantar da kai mutum da ganin ya falle a guje ya kusa wata birka ya dawo ya yi zabari kai ka ce ana kaɗa mishi goge zai hau babule ko zai hau sarkin ruwa sannan kuma ce wai zikiri ne wannan wanda ya saba ma duniya masu hankali wannan ya saba ma hankali kwata-kwata ya saba ma nasosin alkur'ani baki daya ya saba ma nasosin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan ku an ku kira ubangijinku tadarruan kuna masu kaskantar da kanku wa khifatan kuna masu koyi al'amari din wannan shine wannan shine qul ud'u allaha أو دو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها kenan ka yi karatun sallah ka tsaka tsakiya ka yi addu'a ka tsaka tsakiya karka manta mai iziya da ya zo yana fassara me ake nufi da bayyana karatu a sallah wannan shi da kyau bayyana karatu a sallah fa wal jahar fihi da bayyanawa inda ake bayyanawa shine ka karanta gwargwadon yadda kai zaka ji shine ma'anar bayyana karatu a sallah gwargwadon yadda kai za ka ji allahumma sai dai idan liman ne liman zai bayyana ne gwargwadon yadda mamu za su ji don saboda karatun shi ne aka ce mamu su yi shuru kun da ke ko tsira ta sai liman ya daga murya gwargwadon yadda mamu za su ji amma idan kai kaɗai za ka sallah kun da ke ko to za ka bayyana ne gwargwadon yadda kai za ka ji to wannan fashi ne bayyana ba mutum ya daga muryarsa ba ka ji har karatun shi yana shiga karatun wani ka zo mutum ya miƙe zai ci ko sallah da aka riga aka wuce shi sallar watakila magariba ce ko lishe ko asuba ka ji bayan sahu gaba ɗaya ya tashi dun kowa ba ka ake karatu ba abin da ake yi da bayyanawa gwargwadon yadda za ka ji haka ake magana ake magana bayyanawa saboda haka kenan za ka ɗauki zikiri daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin zikirin daga wurinsa kaifiyar da ake zikirin daga wurinsa wannan shine abin da yake daidai wa daida shi za a ce wanda aka rawaito daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kenan ba wanda aka rawaito daga wani wuri ba wani ko ba zikirin da shaidan ya bude ma wani ido a tsakar daji ya bi shi ba ya bashi ya ce wai an bashi wannan zikirin ne ya kafatan wane ne wane ne wannan kawai mutanen koyi ne suka bude ma wani ido kwata kwata ba shi da alaka da cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wannan zikiri bayan shekara dubu ɗaya da wani abu bai ba abubakar ba bai ba umar ba bai ba usman ba bai ba ali ba bai ba sa'idun ba bai ba sa'adun ba sa'idun wa sa'adun wa bana afi wa talhatu wa amir fairin wa zubair mu madahu duk babu sai ba haba mana haba haba inda ba kaso jahilai ba kasa kaso jahilai ba irin hajjar da ba a kasawa kun gane ko amma inda ba kaso jahilai ba ba a faɗin irin waɗannan maganganun mutum ya tashi ce an bashi abu ya kafatan da sunan zikiri tsora ka dole sai ka zama tsaka tsakatsakiya aqidar ahlus sunna wal jama'a su aka sani da zikiri imam imam imam al-muslim yana da yana da kitab kitab daawat az-zikr imam al-bukhari yana da kitabu daawat haka nan imam nasai yana da kitabu daawat tsora ka zikiri tabbatacce ne a sunna kun bayyana wannan da ke ko saboda haka dole ne mutum ya tsaya tabbatar da ya ake zikirin don wani za a gan shi da an idar da sallah da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah a dama ka juya ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ga shi ya ta yi tsaye zai fita shi ya dauka wai sunna ne in aka gama zikiri in aka yi da sallah ba a cewa komai wannan ba shi da alaka da sunna kwata kwata ko ta kusa ko ta nesa yasa ma Sheikhul islam bin ya ce kal azkari muaqqata kamar zikiran da aka lokaci musu lokaci fi awwalin nahar kamar zikiran safe wa akhirihi kamar zikiran yamma wa inda akhadhil mafje da kuma zikiran kwantawa bacci wa inda listiqaf min al manam da zikirin tashi daga bacci wa adbaru salawat da zikirin da ake bayan kowace sallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku Allahumma anta salam wa minka salam har zuwa karshe har ka zo subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahu akbar Allahu akbar 33 duk mutum zai waɗannan duk zikire da annabi tsira da annabi Allah su tabbata a gare shi ya karantar nayi a cikin sallah da wanda ake bayan sallah duk mutum zai kula da su wal azkaril muqayyarati da kuma zikirai kaga waɗancan muakkata an musu lokaci wannan kuma wal azkaril muqayyada da zikiran da aka kayyade lokacin da za a yi su ko wuraren da za a yi su misali ma yuqalu inda al akli misalin zikirin da za a yi lokacin fara cin abinci wa shurbi da lokacin shan ruwa wa libasi da lokacin sanya tufafi duk waɗannan akwai zikiran da ake yi ba wani littafi ne jumu'un niyyati yake daban ba da mutum zai dauko wa mai nina nawaitu libsu thawbi wai shine addu'a sa tufafi ga wannan daman majmu'un niyyati da Hausa aka rubuta shi kaga da littafin addini ne da larabci za a rubuta shi shine yaran addini wal libasi da zikiran da ake yi lokacin sanya tufafi wal jima'a da zikirai da yake lokacin saduwa wa dukhulul masjidi da zikirai lokacin shiga masallaci manzil da zikiri da yake lokacin shiga gida wal masjidi da zikirin da yake lokacin shiga masallaci wanda zikiri ne na shiga masallaci eh? ban ji kun ce wa annal lahi ba sai ya ga mutum ya haɗa kafa wa annal masajid ha ba ha ba wai shi ne zikirin shiga masallaci eh ya kwana kenan ba haka ake yi ba kowanne zikiri zaka je zaka yi shi ne yadda aka karantar da shi a musulunci wal khala da zikirin shiga bayan gida wal khuruj min zalika da zikirin fitowa daga duk waɗannan da aka faɗa zikirin fita daga gida zikirin fita daga masallaci zikirin fita daga makewayi wa inda matari da zikiri lokacin saukar ruwan sama wa ra'adi da zikirin da ake yi lokacin jin tsawa ila ghairi zalika zuwa da wani haka wa qarashun ni fuka lawul kutubul musammatu shaykh al-islam ibn taymiya yake cewa waɗannan tun an riga an rubuta musu littafai masu suna amalul yawmi wal layla akwai littafin amalul yawmi wal layla na imam an-nasa'i da yake nan akwai littafin kitabul azkar na imam an-nawawi imam an-nawawi yana da littafin kitab al-azkar girman shi ya dare gidan bulugul girman bulugul maram haka an kada gashi na san akwai masu shi anan ko akwai wanda yake da littafin al-azkar na imam an-nawawi littafi ne mai kyawun gaske biyu kenan wal kalimu tayyib akwai littafin zikiri na al kalimu tayyib na shaykhul islam ibnu taymiya sunan shi shi ma kan zikiri yayi kaga kenan kamar da na faɗa mana ɗazu a kaso jahilai ba irin haja da ba a sayarwa in ba ga za a zargi ibnu taymiya kuma da rahin zikiri bayan da yanzu nan littafin shi muke karanta kan zikiri sannan kuma yana da littafi su da guda da ya tare lafazan zikiri hakan nan ɗaliban sai kai qayyim yana da littafi alwabil sayyib wa rafi'ul kalim tayyib shi ma kan zikiri haka nan anan kurkusa shehul eh, al'allama muhammad abin nan abdulaziz bin abdullah bin baz yana da littafi mai suna tufatul akhyar shi ma na zikiri hakan na akwai littafin hisul muslim shi ma duk waɗannan littafai ne na zikiri da aka ruwaito su daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu magana cewa wai in kana zikirin wannan ba ka na wannan inda zikiri ne daga wurin manzan Allah ai dubai ɗaya ne ko yawa isa za ga wani yana tuce zikiri da ya ganga da hisul muslim sai ya ajiye domin yana wani zikirin in yi wannan to wancan ya warware قال رحمه الله ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضلها لا إله إلا الله وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل من ذلك شيخ الإسلام بن تيمية كتشوى ثم ملازمة الذكر مطلقا sannan lizimta zikiri baki daya ku lura ibnu taymiya ya kasara mana zikiri yace akwai azzikirul muqayyada zikiri wanda aka kayyade su ko dai a kayyade su da lokaci ko kuma a ƙayyade su da adadi sai malamai suka ce duk zikirin da kaza an ce a yi shi kafa kaza to za ka ji cewar an ƙayyade mishi lokaci lokaci kaza za a yi shi sai a kira da zikiri al kamar zikiran astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah bayan sallah su nawa ne su uku bayan ka'idar da sallah ka ce assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah an kai hudu kai barna mutum yayi kari yayi bid'a in ne biyu yayi bid'a saboda an kayyade lokacin a wannan in dai na wannan lokacin ne to uku za ka yi kun gane wanda ke sai da kada mutum ya biyu kada ya yi hudu ɗaya kenan sai ka ce subhana duk wannan zikirin yadda aka kawo shi da ruwayoyin da aka kawo sai ka zaɓi ɗaya daga cikin ruwayoyin da aka kawo ka ɗauka mana ji wannan da kyau ko hakan nan zikirin da ga an rubuta an ce wannan kafa uku ake yin sa to an kai kafa hudu mutum ya yi ƙari in ya kafa biyu ya yi ƙari shi ya ke yi da azikiru almuƙayyad zikiri ƙayyadajje to a wannan lokaci dole ka ƙirga saboda me za ka ƙirga. saboda an kayyade maka adadin zafi karka biyu ko karka gaza yadda aka saka kuma karka kara a yadda aka saka sai ya kira da zikiru al-muqayyad zikirin da aka kayyade shi akwai na safe akwai na yamma inda zaka da kisul muslim za ga an rubuta an an kawo wani ga rubuta salaf marrat an an kawo wani ga rubuta arba marrat wani kuma ga sab'u marrat wani ga ganshi fi sabah kadai wani kuma ga ganshi sabah wa masa wani kuma ya gashi masa'an kadai ina ka mafi fahimci wani da kyau to wannan daidai lokacin da aka sa da adadin da aka ce kai iya haka za ka yi saboda haka dole ka kiyaye wannan lokacin kuma dole ka kiyaye adadin da za ka yi mun ji wannan da kyau da eh, yake nan sai kuma zikiru al-mutlaq sakakken zikiri shi sakakken zikiri ba a ce maka ka yi shi lokaci kaza ba ba a ce maka ka yi shi adadi kaza ba to tun da ba a ce ka yi adadi kaza ba ba maganan ma ka kirga kwata-kwata so da haka ba magana a ce akwai wani carbi mai sunan shi mai dubu so da ba a ce ba a sa babu wani zikiri da aka ce ka yi kafa dubu kun lura da ce ko to amma kai kake so ka yi shi mutlaƙan tun da mutlaƙan ba a ce ka kididdiga ba to kada ka kididdige nan kana so ka yi istighfari wanda yake ba na wajen ba na bayan sallah ba na bayan sallah kafa uku yanzu kana so ka yi istighfari astaghfirullah astaghfirullah kana so kai da yawa sai kai ta yi da yawa ba kai aka ce ga kirga ba mala'iku aka sa su kirga wa inna alaikum alhafizin kiraman katibin ya alamuna ma tafa'alun saboda ka shi ba a kirga shi kun fahimci wannan da ke ko shi kuma ana lissafi ne a wannan lokaci ne ba a yin sa lokacin da ake cikin bayi kullum ko ana zikiri ne kafin a shiga bayi saboda ka in mutum yana makewayi baya zikiri in mutum yana bola kafin ya shiga bola zai yi amma saboda neman tsayi in ya shiga ba a yi saboda ga a duk lokaci kenan mutum zai zikiri kullum da ke ko wannan shi ake kira da azzikiru al-mutlaq sakakken zikiri wannan kuma za ka yi shi ne ba tare da ka kirga ba za ka yi shi kana kan abun hawa za ka yi shi kana zaune za ka yi shi a koda yaushe yaza shekul islam bin yake ne yake cewa banda wancan zikiri muqayyad thumma mulazamatu zikiri mutlaqan sannan ga mutum ya lazumci zikiri sakakken zikiri kada ya ce shi ai iya waɗancan da aka kayyade su kaɗai zai yi a'a ya lazumci kuma sauran zikiri baki da wa afdaluha mafificin su la ilaha illallah ne abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa a mafificin abin da ni da waɗanda suka zo kafin ni suka lazumta shine la ilaha illallah ibn jami yake cewa wa qad ta'arrada ahwalu yakunu baqiyatu dhikri misla yace aka samu wani lokaci ko kuma wa qad ta'arrada ahwalu aka samu su lokuta yakunu baqiyatu dhikri da sauran zikiri misalin subhanallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah afdalu minhu za a samu lokacin da wannan zikirin zai fi wancan kenan yanzu mana da yafi zikira manya manyan zikiri guda nawa biyu akwai la ilaha illallah ɗaya kenan akwai subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah mai kenan biyu akwai kuma wancan zikirin da ke karshen hadisin karshe na sahih bukhari wannan zikiri kenan mu ku tuno shi zikirin kalimatani khafifatani ala lisan ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم wannan kulura kalima kalmomi ne guda biyu khafifa ala lisan suna da sauƙin faɗa a harshe ga wanda Allah ya sauƙewa habiba ila rahman Allah yana son su faqila fil mizan suna da nauyi a ma'auni shine subhanallah bihamdi subhanallah al'azim subhanallah bihamdi subhanallah al'azim to haka wannan zikiri ne mutlaq zaka yi shi a kowane lokaci to tun da haka ne ba magana ka ka kirga kenan da hannu ko ka kirga da yatsu tsara ka sai mu kiyaye zikiri mutlaq ba a kirga shi zikiri muqayyad ka kirga shi dan ne dan kar ka rage ko ka kara akan yadda aka kayyade maka قال <clears throat> رحمه ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليم وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر الله وعلى هذا إذا تدبرت لم تجد بين الأول بين الأولين في كلماتهم في أفضل الذكر كبير اختلاف shekul islam ibn taymiya yake cewa kuma yu'lam sannan a sani anna kullama takallama bihin lisan lalle da abin da harshe ya hurta shi wa tasawwaruhu alqalb zuciya ta halarto da abin mimma yuqarribu ila Allah daga cikin abubuwan da suke kusantar da bawa zuwa ga Allah min ta'allumi ilmin kamar koyon ilimi shine ta'allum koyon ilimi ka je ka buɗe littafinka ana biya maka tana rikewa ko ana biyawa kana sauraro kun lura da ce ko wa ta'limihi da kuma karantar da ilimi nawa kenan koya kenan da koyarwa wa amrin bi ma'rufin da yin umarni da kyakkyawan aiki nawa kenan wa nahyin an munkarin da hana munanan ayyuka nawa kenan fa huwa min zikrillah shi ma yana cikin zikiri kun lura da ke ko saboda haka zikiri yana ma sunan koya ka koyar ma'ana ka koyi karatu ka je ka koyar ka zo ka samu ana karatu sai ka zauna a wurin ko da ka manto da littafin ka ko da ka da littafi sai ka saurara mutum zai karu amma da zarar mutum ya ji wurin zikiri ya huce da ya ji wurin karatu ya huce ba abin da ya sha kanshi wannan akwai hatsari sosai da sosai shi rikicin sa da ya je wurin karatun za a ce da shi abu kaza ba kyau abu to kenan shi ya fi so ya je ta aikatawa قال رحمه الله ولهذا saboda haka man ishtaghala bi talab al-ilm an-nafi' duk wanda ya shagala da neman ilimi mai amfani ku lura ilimi mai amfani sai bai ci al-ilmu kadai ba sai yace ce ilimi mai amfani ba da ada'il fara'id bayan ya bayar da abin da ya zama wajibi a kansa ku lura ko ashe ba da fara'id shine kan gaba bayan ka bayar da abin da yake wajibi a kanka sai kuma ka shagaltu da neman ilimi koya ko koyar au jalasa majalisan ko kuma ya zauna a wani majalisi ya tafaqahu da yake koyan karatu koyan karatun addini au yufaqihu fil fiqh ko kuma yake karantar da addini ya zauna yake karantarwa ko kuma yake karanta shine al kenan ina ka ce alfiqhu shine tsantsa karatun addini wanda yake akan dalilai allazi sammahu Allah wa rasuluhu fiqhan abinda Allah da manzai suka kira da suna fiqhu ba abinda wasu suka kira da suna fiqhu ba fa hadha aidan min afdal zikrillah to haka wannan shi yana cikin manyan manyan abin da yake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wa ala hadha saboda haka akan wannan ta dabbarta idan ka tsaya kai karatun ta nasu lam tajid bainal awwalin ba za ka samu tsakanin maganganun mutanen farko fi kalimatihim a zantattukan su fi afdalil a'mal lokacin da malamai magabata suke magana akan afdalil a'mal mafificin ayyuka ayyukan da suka fi kowanne ba za ka sami kabira ikhtilaf wani sabani mai girman gaske ba kullum da ke ko saboda wani zai ce maka abu kaza shine afdalil a'mal wani kuma ya ce maka abu kaza shine in ka sa sai ga in aka yi la'akari da lokaci iri kaza iri kaza zikiri iri kaza shine fi kun gane wannan da kyau ko in muka yi la'akari da zikirin ruku'i wani zikiri ke a ruku'i subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdi in muka yi la'akari da wannan a lokacin ruku'i da karanta wannan da karanta qul huwallahu wan karanta wancan don asali ma ba karanta ƙura'ani a ruku'i ba karanta ƙura'ani a sujada wannan zikirin don ka a tabbatar kai bawa ne bi kake yi wannan zikirin da aka saka kai shi za ka yi to nan ne za ka tabbatar da kai bawa ne amma a ce ka tashi sai ka zauna a ce ka zauna sai ka tashi mutum yana jayayya da ubangiji kenan a ce mai ga abin da zai yi ce a'a ga wanda zai yi yana jayayya da ubangiji subhanahu wata ala kenan Allah ta'ala ya sauke to kuma mana mala ya nuna mana nau'ukan na zikiri sosai da sosai kuna ji ke ko a ciki akwai karatu akwai karantarwa saboda ka sai ka hada ka ga karatun kana yi ga karantarwa kana yi ga kuma zikirin kana yi kenan ko da yaushe sai kasance a cikin zikiri kenan wa mashtaba amru ala al-abdi fa alayhi bil istiqarati al-mashru'a فما ندم من استخار الله تعالى وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير ولا تع ولا يعجل ويقول فيقول قد دعوت فلم يستجب لي وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كتشوى وما اشتبه أمره على العبد duk abin da yake ya riga ya rikitar da bawa ishtaba alai ya rikitar da shi yayi ko kada yayi ya ce ko kada ije ya shiga ko kada ya shiga kullum ke ko kaga da ba ya rikitar da shi ba da bai shiga ba da ba ya rikitar da shi ba da ya shiga tun daga ga yana kokonton ya shiga ko kada ya shiga ya tsaya ko kada ya tsaya ya tafi ko kada ya tafi kaga in kaga mutum yana cikin irin wannan tuntuntunin al'amura sun rikice mai sai ibnu taymiya ya ce fa'alihi bil istikhara a lokacin da mutum ya shiga wannan sai ina umarta shi ina ba shi shawaran yi istikhara ya bai ma Allah zabi istikhara al-mashru'a wacce aka shar'anta eh istikhara da aka shar'anta istikhara da aka shar'anta kuma tana na hadisin Jabir ibn Abdullah yake cewa manzo Allah sallallahu ya kasance yana karanta da mu istikhara kamar da yake karantar da mu sura ta Qur'ani yana ce da mu kaza kaza kaza kaza kaza kaza kuma ɗaya kenan na biyu istikhara wani bayan wani ba cewa ala gaba ta malam kamin istikhara a'a wani ba mu wani ai Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ina neman ina neman za ina neman zaban ka da ilmin ka to kuma yanzu na gane ko na wani naka ne kenan saboda na farko ba wani bai wani istikhara na farko kenan na biyu kuma istikhara ba mafarki ake yi ba balle a ce a bashi ya dora akan fulo zai ga wani abu ba wani abu da ake gani saboda dole mutane za su fahimci istikhara kuma yanci wannan da ke ko kuma irin waɗannan dole malaman bidiya su ta faɗa da irin waɗannan domin wani istikhara ita ce nan suke ci zai yi istikhara za a kawo mishi kaza za a kawo mishi kaza za a kawo mishi kaza malaman bidiya su ne kaguwa sun kauce matafarkin annabi sun ga aya sun ki faɗi na ta an wa ƙarna sun kada kai nasu eh sun ga aya sun ki faɗi na ta kenan Allah ta'ala ya sauke ko yaka mutum ya istikhara al-mashru'a wacce aka shar'anta fama na jima man istakhara Allah ta'ala bai taɓa yin nadama ba duk wanda ya ba ma Allah ta'ala zaɓi ba zai yi da na sani ba wali kusur min kuma ya yi hakan da yawa aure kake nema kulwar da ke kana kallo na aure kake nema sai ke wani ne ya zo ya ce ka bashi kuɗi za kasuwanci da ke ko ga kasuwanci iri kaza yana baka shawara yana taimaka daɗin baki kai kuma ka riga ka shiga kokonto shin ka dauki kuɗin ka bashi ko ko kana ta ce da shi ya dawo ya zo an jima ya dawo gobe to har yanzu kana ta kokonton ka yi ko kada ka yi suke bai ma Allah zaɓi ya Allah wannan harkar da zamu shiga ni da wani yara in ya Allah in akwai alkhairi ciki Allah ka tabbatar da ita ya Allah in babu alkhairi Allah ka canza mu da mafi alkhairi nashin dai istikharar yana nan a rubuce wali yuksir min zalik ya yawaita haka kenan sigara ba so ɗaya ko so biyu zai ba wa min addu'a kuma ya yawaita addu'a fa innahu miftahu kulli khair domin addu'a ita ce mabudin kowanne irin alheri addu'a ba wala ya'jal kada ya gaggawa wurin addu'a fa ya kula dinga cewa kadda autu fa lam yastajib li ni kan nayi addu'a nayi addu'a har yanzu ban ga komai ba kada mutum ya yawaita haka kada mutum ya faɗa haka shi dai na shi yi addu'a qala rabbukum ud'uni astajib lakum kai yin addu'a kaɗai bauta ce kenan idan aka baka wannan ƙari ne wale ta al awqat al an ya tashi yin addu'ar ya kirdaji lokaci da suke da falala kullure da ke ko ka akhirul lai kamar ƙarshen dare ƙarshen dare wannan lokaci ne ubangiji subhanahu wataala yake sakkowa zuwa saman duniya wa qul yanzulu jabbaru fi kulli lailatin bila kayfa jalla wahid al mutamaddahu إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول على مستغفر يلقى غافر يلقى غافرا ومستغنيا خيرا ورزقا فإنه روى ذلك قوم لا يرد حديثهم على خاب قوم كذبوهم وقبحوا وأدبر الصلوات دبايا صلوني أكوي دعاء عبادة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله هذا ديك نيمان غفرة كي addu'a kake amma kuma du'a'u ibada ce an maka da ita a matsayin ibada ta da ba za ka kara ba ko ka rage wa inda al'azan da lokacin yin wazana lokacin kiran sallah mana bayan an kammala kiran sallah ka yi salati ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai kai addu'a kamar yadda bayani zai gabata wa waqati nuzulil matari da lokacin saukar ruwan sama duk waɗannan lokuta ne da suke da falala ta musamman wa nahwi zalika da makamata haka dole mutum ya tahi tsaye akan waɗannan al'amura ɗin ibn jami'a yake cewa wannan kaga abin da ya shafi afdal amal kenan in muka dunkula magana za mu ga cewa afdal amal daman yayi ya ce babu wani abin da yake wani abin da yake dunkulalle ga kowa da kowa sai dai zikiri shine abin da ya fi kuma malam ya fayyace mana zikiri ɗin a dunkule da a zikiri muƙayyar da a zikiru al-mutlaq da kuma yadda mutum zai biyo da addu'o'i ya Allah ka amsa mana addu'o'in mu yanzu sai tambaye da ikan abin da ya shafi sana'a neman abinci sai ce wa amma arzuhul makasib fa tawakkalu ala Allah wa thiqatu bi kifayati wa husnu dhanni bihi wa dhalika annahu yanbaghi lil mutammi bi amri rizqi an yalja fi ila Allah wa yad'u kama qala subhana fi ma ya'thuru anhu anhu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni wa ya'badu kullukum arim illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كل حاجته كلها حتى شساء نعله إذا انقطع فإنه إن لم يسر لم يتيسر yace wa amma arjahul makasib amma mafi rinjayen nau'in nema fattawakkulu ala Allah shine dogaro ga Allah in dai nema ne nema za ka yi to ka dogara ga Allah wa bi kifayatihi ya zama na kana da sika da cewar kana karkashin kulawan Allah kana da tabbas na kana karkashin kulawan Allah subhanahu wataala wa husnul dhanni bihi kana kyauta da zato ga Allah madaukin sarki to wannan ka kammala nema gaba daya amma duk wanda yake ganin zafin nema ne yake kawo samu za ga ya daji sosai da sosai wa zalika wannan ko yana faruwa ne annahu yadda al'amarin yake yanda zai limotan ne bi amr rizik ya kamata ga wanda yake yana da himma wurin abin da ya shafa neman arziki an yalja fihi ila wa yad'u an yalja fihi ya koma akan harkar neman arziki ya koma ila zuwa ga Allah wa yad'u ya roki Allah kama qala subhana kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa fi ma ya afuru anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam cikin abin da annabi tsira da aminci Allah suka bata a gaishe ya rawaito daga wurin Allah subhanahu wataala yace kullukum ja'i'un gaba ɗayan ku mayun wata kuke illa man at'amtuhu sai kai wanda na ciyar in jiwa ja Allah fastat'imuni ku nemi in ciyar da ku ut'imku sai in ciyar da ku a san kenan ciyarwa tana hannuwa Allah ya ibadi ya ku bayina kullukum arin kowane ɗaya daga cikin ku tsirara yake illa man sautuhu sai kai wanda na tufatar fastaksuni ku neman tufatar da ku aksukum sai in tufatar da ku shekul islam ibn taymiya yana da littafi sukun da guda sharhin wannan hadisin kamar da yake wannan alwasaitu sughra sharhi ne na hadisin ita haythu ma kunta to haka ne yana da littafi mai zaman kanshi littafi guda sharhin wannan hadisin wa fi ma rawahu turmazi an anas radiyallahu anhu da kuma abinda imam turmazi ya rawaito daga anas ibn malik anas ibn malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce liyas'al ahadukum rabbahu hajata kowanne ɗayan ku ya roki Allah biyan bukatarsa kullaha baki ɗayan bukatarsa kar ka ji cewa akwai ta bukatar da ba sai ka roki Allah ba hatta shis'a na alhi har igiyar takalminsa idan kafa idan igiyar ta tsinke idan igiyar takalminka ta tsinke kafin ka samu kargo ka ɗaure ko ka samu wani baduku ya sanya maka kusa ka roƙi Allah ta'ala hakan fa inna yadda al'amari yake in lam yasirhu in Allah bai sauke mashi hakan ba lamai ta yasa ba zai sauƙaƙa ba in Allah bai sauke ba wallahi sai ga igiyar takalmi ta tsinke ga igiyar ka samu ka ɗaure abin da gagara ka rasa yadda za a yi fasahar gabatar da ɗauki kun bai ci al'amarin ko to ɗayan ku roƙi Allah biyan buƙatar shi baki ɗayanta sau nawa za a yi maka alƙawari a ce ka kawo takaddunka ka ji kana da wani a sama ai sai ga abin ɗuf mushriki ya ci shirwa وقد قال الله تعالى في كتابه واسأل الله من فضله وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإن خرج وإذا خرج أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك وقد قال الخليل عليه الصلاة والسلام فابتغوا عند الله الرزق وأبدوه واشكروا له وهذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب فالاستعانة بالله واللجوء إلى الله في أمر الرزق وغيره أصل عظيم ibn taymiya yake cewa qara Allahu ta'ala tabbas Allah madaukin sarki ya ce fi kitabi a littafinsa Ya yace was'alullaha min fadli ko roƙi Allah daga cikin falalarsa komai yana cikin falalar Allah ka roƙe shi ilimi ne ka roƙe shi ya Allah ka bude ƙwaƙwalwa ta gane karatun nan rufin asiri ne ya Allah ka rufa min asiri ka roƙi Allah was'alullaha min fadli haka na Allah ta'ala ce fa idan qudiyatu salatu in aka idar da sallar fantashiru fil ardi ku wasu aban kasa saboda kar mutum ya tsaya da kasala ga damuna ta yi ga abubuwa sun yi mutum ya tsaya ya ta wasu abubuwa ya tashi ya nemi arziki fantashiru fil ard ku su a ban kasa fito ku min fadlillah ku je ku nemi falala Allah wa hada wa in kana fil juma'a ibnu taymiya yake cewa wannan maganar ko da ta kasance a cikin sallar juma'a ne aka yi ta ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati ko fas'alu ila dhikrillah fa ma'ana qa'imu fi jami'i salawat wannan ya kunshi dukkanin salloli duk sallar da aka yi ka tashi ka nemi abinci wani haka saboda haka wallahu a'lam ibnu kimiyya yake cewa Allah shi ne masani Allah shine masani amara annabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yadkhulu masjid annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya umarci wanda zai shiga masallaci ya ce Allahumma iftah li abwaaba rahmatik ya Allah ka buɗa min kofofin rahamaka saboda zai shiga yana masallaci amma da zai fito zuwa ina neman arziki sai arasul ya ce ya ce Allahumma inni as'aluka min fadlik Allah ina roƙonka daga cikin falalaka ku duba wata latifa in zai shiga masallaci wurin ibada ya ce Allahumma ftali ba rahmatik kofar rahama in zai fito zai tafi neman abinci Allahumma ftah Allahumma inni as'aluka min fadlik Allah ina roƙonka daga cikin falalaka وقد قال الخليل عليه الصلاة والسلام annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yana cewa fabtahu inda allah rizqa ku nemi arziki a wurin allah wa abuduhu ku bauta mai shi kare washkuru la ku gode mishi ashe neman arziki ba ya hana ibada tun daga shi fabtahu inda allah ku nemi arziki a wurin allah kuma ku bauta mishi E? to manya za ka ga dan ta yi ka ga wani karfe shida da rabi yana sallah wata sallah yake yi magariba ko la'asar ka ga idan an buɗe kasuwa in an fara sallah tun karfe ɗaya har karfe shida ana sallah me ake yi duk neman abinci ne ya hana mutum sallah kan lokaci wannan akwai tashin hankali sosai da sosai in dai neman abinci noma kasuwanci aikin gwamnati aikin ofis zai hana mutum sallah sai ya koma gida ya hada su duka wannan akwai hatsari a rayuwarsa saboda ka sai ga ana ta neman ana ta neman ga gajiya yau me ije ya ko dai babu abu ko kuma akwai shi ba hankali Allah ta'ala ya sauke malai cewa hada amur wannan umarni ne fabtahu inda Allah ya rizqa fantashiru fil ardi ba fil amri bane yace wal amru yaqtadi al ijab umarni kuma yana ta da me wajibi ashe kenan wannan in an gama sallah ka tashi ka nemi abinci falisti anatu neman taimako a wurin Allah wallajau ilaihi da komawa zuwa ga Allah fi amrin riziki a wurin al'abun abin da ya shafi arziki wa ghairihi da sauransu asulin azim abu ne mai girman gaske saboda wallahi kada mutum ya dauka zafin nema ke kawo samu zafin nema baya kawo samu to hakan ɗaya kenan a ɗaya hannu kuma babu kasalalle ka zauna kai tsammanin marrabaka wai malam ya noma dan zakka duk babu wannan mutum ya tashi nemi arziki a wurin Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya sanya ƙasa zalulan fushu fi manakibiha wa kullu min rizqi wa ilayhi an-nushur subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk